الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci da amincin tabbata a nan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na tsakogucin ya jima da al'ula 1435 kalin na Nigeria na jini da april ko 2014 uh, ya kalenda miladiya na bayan miladin ba ne tiyan adabul hitba ladabi na je laban hitba jina daga lita littafin adabul khitba ta wasu fatisun nasu mutahara ya shekha amur abu minin salimu 2013 kéèsì tìbọ́ tó fún ju túbọ̀ ẹjí máa gan rẹ̀ bá ṣùgbọ́n wá ẹjí ń ràgí kó ẹjí ń ràgí ọ̀tọ́ ṣùgbọ́n wá bí ọ ṣùgbọ́n wá bá yí lóòlé laje láàṣẹ bá bí ní kuna da shiga ake babu yi na gaji ke a sagwafi da nani a ga alawa ya ta jiyan zuruwa banna ba na da yaji ko nube jingwalo dina wani amma ga ga ka ji a ta bale ya ke mina ga da da shiga ake babu yi doji jina wace ya ji ke wace ya zo wale musulunci lugwa ganda aje na yana musulunci make ce ko ba bai ne gan yandoro a idan to ada bukiti jingo ya lamia tu lokacin hitu babu kuyo ko yau to ya guye yi to yi so towe ke dai zaga ga gawar wajen zage ba shari'a musulunci Aje ada buji dabanin goya lani a tunan na ladabi wuce yawuwa daga alkur'ani na littafin ya tsoye cinan da sunan ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallami musulmi na mai zakiri ke jagun a addini musulunci na gwanon lagusun ladabin na jimu lagusun kemina sunan ya annabi sa sallam bai gangane biyu nan mini ladabin wuce jo ifti babu nazar ilal maktuba yo ba gina wan zagina wule gin zagin wuciye Yo, misali bani wa malam muhammad ayyawa labari ga yajin zagin da da bai ga fatima imanin eh, jibrijo lord yana ku? a ga fatima wuce kuɗi alkur'ani kuɗi sunne inda tabiya wangi unsa unge inda tarbiya kirki umade zuye wanda jilbabu aqidan ahlus sunna da juyi umayen jikiji umayen jelu waje ana ko kuma mashin gu kuma ke kijiji wanda sunan wace ajal yusuf fujin alkhairi dai dan ya yawe ka daga ya gannan sun yi zagi na ma jiki wata yin safiwa ma wunje wala jiki a wala ɗuya kawo ga da baro cigato man jibirin ɗaji yin zage wane ga Fati mana gaskiya ne labarin ya alkhairu mai jiki jin ziniya ni lilẹ̀wọ̀n yẹ kókó jí ìzìnì àní ní gẹ́gẹ̀dúwí kó gẹ́gẹ̀gẹ́ wọ́n ìzìnì jí àwọ́ gẹ́gẹ̀dúwí àmá ó jí ìzìnì ẹgbí ìzàgí lẹ́kí ìlúwíà tó bó sọ pé ní jíná pátúló wa huwa ma yujibuhu min almar'ati ngan na ja alaka ka bi zane je khitba na mule biyo mule ji zagi na we wa wa ne fe ebo nga liuye eyun den zagi mucho na safiu na fa hutsuhu ala nikahi biha na tuyu kodariyan wudu waji zagi wuce aw ma la yujibuhu minha ko ma ule ye bi na asafi na fayakunu sababan na tabi ake sababi lili'ewa bi an ni kayiwa na laya wajen a jiga na mafani daga wajen gani ku wa za ta dullu alai a hadisun kasira hadisi da badan gudu ne lauci ga nona min yi bu hadisi ya jabir Abdullahi ta ce cuje da gani biyu ga tuci ya ce ki ne alaihi sallam na ga iza khataba ahadukum almar'ata iza min ne bu nga yi khitba yake zagi ne ga wani wani fa in istata'a an yanzura ila fa in istata'a nga yake yu an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiya na wa kine lo kinelo bagin zagi na yayin doci na wa diulo ndo lagin zagi no jiya wani fali ya falun gajin wujaci ko wacce ga faha ta butu jariyatan jabiru ci yan mawagin ragin doci fakuntu aka haɓa ulaha mau ya fe wufe soso yagin ragin wuce hatta ra'aitu ma da ani ila nikahiha har wule ya na kan ragin wuce wannan sashin wi wuce jin wulo wuwa yawo wuwa ke yawo na wata zawaja ha wuce mu'ila ni ka wata zawaja fata zawaji ta wuce mai zagi wuce jiyawo imam ahmad galu da to al-imam abu dauda to al-hakim to al-imam to to al-imam al no ne don ko wale ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watan giladin yana julu kina wawunan kakunan gaya na jimlowu na jiki nan le na suku na wayawo ya joto magan wayawo nan a jiki a gagayawo gole rufa na ya ba wannan yawan legin zage wani ungwayon luje ground na wadda a cikin kandoro wadda cikin yin nan Wa àtẹ̀gbọ́ jìbì ògùnkátọ́ wọn àwọ̀ ọ̀bẹ dẹ̀gẹ̀ ńbà gbogbo àbẹ ògùnkátọ́ ọ̀bọ yàtọ̀ ìjìjì dùbà bùjẹ kéjé ètè ní ọ. wọ́n lé nàájì kí ọ bá bẹ̀ ènìyàn dọ̀ṣà. sẹ́tì ọ̀kúlì mímí ni ẹ̀ gùdù mí àbùsọ̀rí mọ̀ yá fọ̀zọ̀ fòrò jẹ́hùn zálíkà àzàkálẹ́hùn iná ti ẹ̀gùdù náà ga mumini shi ga ya jawa da mala alfara ja shagwafa na ganye e e na liya gana sai ci da ilimi ne jina obogo ya mumina yanzu ya sa ne ya jawa da hadisi ya abi huraira gan kunti inda nabi sallallahu alaihi wasallam mudaita annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun gabajin da ci ci be kunta annabi ya labari annahu tazawwaja imra'atan min al-ansari sai dai mu ji zagin da cewa daga ka umma na wajin zagin cewa daga kabila ansari jona fa qala Allah ni za sallam ga ana zarta ilaiha walin zagin wuciye qala la ga qala ne daga fa zahabu fanzur ilaiha lo wado cin wale fa inna fi al ansari shay'an ebe ya yayin ansaru shi oyen doci dabo yau ji gane ku na sakwaji hmm? foro gawa waje gabil basar na. yin zagi na jami'in ya wuya na. musulunci ke a izini ji ganin zagi na waga ga wawa etiyan yawo na woliyan waye amma ba ni waje la sai la misali ga mangi fatima ga yi zaune ta fatima da tinye ya ban sun wani kawuji inji ga giboro ngan ngan yadda na ga waye yi nga wale wa ji ni kabu awa nga ni kabu dike nga ni kabu ke man ji gangaji kakai ade zai ji ga yana wale ne fit ka gangani be gwanda nan uyo ko amma da zai ji in ga to za na kinye ga wuya wo wunye yi mi anan wani le fiska ta yau mai le gwanda yi e? ko la ji ganewa Allah ti ga wule kiwo da ciwo egwa fiska da shi Allah ti ga e nan in al'adance zagi ga dun wace lokacin da ke waje da resin wọ́n fúta ko? kó wọ́n ẹ̀wọ̀ fún wọ́n èdè zù kó bá wa mọ́tò ka ka ka ka ka ka kákákákákákákáyí zahiri ajimọ́ sukun àyàn wọ́n tún lé ó bẹ̀rẹ̀ ní o tẹ́ mi nù yìí náà yóò lè yàn mẹ́kí adìkí ọ yàn náà gbọ́lá yìí gan yẹn waje a wasu fun ya ne da za ta jilba jinin wadda ga da ta na je jiru wuce ba ni irin wuce na wuce le ga imani ko da wani wani ma ji to kaddara ne wani ne ga ne musulunci ba ta fun musulunci wa ga waje kiyo wani ma wani wani kuro amma babu a yi limiti ya bai ji wa insha Allah bayani a da jikiyo bayani a Hadisi ne al-mughira ibn shuba ga saitu nabiya wanda ba nabi sallam fa zakartu lahu imra'atan asubha wace tuyayya ne da yin zagi wace nan wuyan wani fa qala ne daga idza habu fanzur ilaiha lobu wadocin wani fa'inna a ajidaru an yi udama bai na kuma ebo na na jimbo ya bi yabo amma wa gawar wani zagi wa malaji zagi wuce ya wa gawar wani zagi babu malugu ta baki ya wali ya wa ma'aki wa lomba ga wace yaje yin lewa amma gawar lankali wa cewa ta yi gina dai mai wawai kuma na ɗi zanu yi na to ba ka koya gani ga yawo qala hmm. ga fa a al mar'ata min al ansar ne kilo bayan ni zagi min ansar joko fakasabutuha ila abawaiha wuci wau lo baye babu a shan zage na mini ulo yawa in zage mai na zage lo yawa ba ge na zage lo wo? wa akhbartu huma bi qawli rasulillah huma man ciji ya iya man tiya ji zage ne shi mu ya ya labari ke bi a rin ba sallam ge zage wa zage mu le ji zage mu ciye faka na kuma kare ha zalika kiwa ga mun tiye gin zagi na jega na diga na kun ba na mun ya ne ga yana nan qala wa fasami azza fasami azzalika almar'a wa hiya fi khidriha in zage gin zagi na nan wa ja da na uwanin ga mun tuji ga an ya ne diga ne gin zagi su mun kata min mu fa qala ce gin zagi na ga in ka kana rasulullahi ka an tanzura a da bi daga ji furugo waliyo yoye ko zurbe chune wa illa fa inni unshiduka unshiduka la ka anna azma zalika alai wa rafa'at asad qala fa nazartu ilayha fa tazawja wa cikin zagin da mu jin hawo ga jana ko fa zakara min min mawaqifiha mun so mu ga rabbi shi ba wuce fiye min ya matsayi ne ne zagi ne jinan na fama na zalat min ni imratun qaddu manzilatiya ga ta ba dai zagi dan bolen nan wajen matsayin gbogbo zagin na wani yau ga ya zagin bu in ga wa yin zagin doci kayan zagin su bi da fun ga kwai ni wuce biya jin hajjali wa wato ji noro ji ka a ri love na wuya laya zai a diki mai gbogbo aku na na ede e e wa audi bi da atan wa sab'ina ngan wujin zagi 70 akwai zagi naga 70 na wani ne jin bayani jin awa ga lalli yanzu lai zagi 70 ko yi lokaci ne a nan n ga awon wa aya n ga jin awon wa ngan ngan ni wanda ne ko shi wa al-imam Ahmad da Tirmidhi to al-imam Nasa'i ne Ibn Majah sai gwane ya zuciya ugo guni gango ne ya khasu ya nabi sallallahu alaihi wa sallam bauji ya shufa bi hadisi ya bi Humayd radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wa sallam la idza qasaba ahadukum imra'atan idza ni ne boga gwan wagi wan zagi fala junaha alayhi lafi da boyu an yanzura ilai ganin walidin zagin ne yana idza kana inna ma yanzu ila yali rika tibatihi adda ke mu daga ci zagin na tine gwanin wa wuya imina wa in kanat la ta'lam to bai zagin tiga imam muhammad wa imam tabarani ga gudu le gan hadisi ya buru hadisi ya sa alibin sajir radiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila rasulillah in zagin ga ci ba nabi sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول الله ya su ke so yaci jitu li ahaba laka nafsi mi be de gami lati mi mini min tare ya wai fa nazara ilaiha rasulullah ani za ta nan cikin zagin nan ne fa sa'ada nazara ilaiha ani da ci lati ne fiji ci ne wa sawaba thumma tasara ani da ci laifi shi inganci gama la alimal bukallami ba bukai bukaru babu nazar ila almarati qabla tazwiji babu na ga cin zagi le kani a juya wani unje e cin le kani a juya na wani je gurun tuare ma na wali yau ma sa ki waye gado ko hadisi ya subai'a al-aslamiyya radiyallahu anha ko ya zaɓi gan wajiya wani anabi ga iza bu fanzur laiha da cule ko sai nau aji daru an yi ujama bai na kuma ya gwani nan wa labu ebe ga tsakani ya yabo e yin ga shi a ta za tun da bu gan za ta zane labari wa magawai wawayi ni amma ya yin na za ta bali ba ji wuce dagin na malata ba legin zagin na iliya a ci sabi da ke da zanen wacce mawa ga agagin zagin na gawa da zane wa wazo? kin wazo waga a a kila wuce ajiyoyi a a ebe ne gando lada ba ala ne bujiya wani na musulunci simplify yana ya kuma ne gan to doka musulunci na yin labi tuwa nan ngayin di ngayin mafasadi ngayin mai jin zagi wace da shi yin waje bayan ko ngayin jin ma zagi da ta sai wayin zagi da cin zagi na ke amma zagi da a ji a ga kijin a ga yin da a ci a ga shi a ga tangi lamar lamar goba ba jin na ga ɗin zanen duk da jika zanen zo da e ji sai lokaci yau da na ga wani wule na wani wabi a wani ladi ranar ta zai ji mamman yaman cuji ene shi gwai ji gani ladi kiyo kula ake zin zamani a ni ga sahabi ji na yawo yawon ji kiyo yawon ji fun gani fun waje a ne zai zalo ta ajiya buke ta mafi lami su yin zai tun daga yakin primary su sangai zuciyarsa kun magan wani magawa jiya magawa wu ẹni ra yọtọ magawa wu ma tẹ lami tí o ní a ase yìí nga nga digiri yìí so nga tuma suga second yìí so o bẹ bisa ka e ya jeli kẹtì mi lami tí da anu e yìí o jiya e baza e di kankan n jẹ ankele aga bẹ so di sukun baagi na bẹ lẹẹgẹ ń wusa wàhálà ọtọ di dẹgbẹ gẹmọ láàfin àti ti ti e eh fajiya ko me jin zagi no sai da goyen bakin nan e jin zagi daga da shi tin wa bakin da da su kun kun ga gobe shi ce to won mu da fon da sai ya jin zagi ne mu ce babu da don a shawa ne gango ya zuciya ya zuciya yawa da lamari amma wallahi lamari gangani da sauki a azon mu nisa, sa ya sai ra'un mauna ya wani ja barka ganin ga ya wani lamari ga kanin àmọ́ ìyàwó yìí kọ̀ǹtíṣọ̀ ìdé yìí wà á dín élè wà ló gbómọṣó wà ló ìbáàdàn wà ló bàkànlán wà ló lẹ́gọ̀ọ́sì wà ló nìjẹ́rì wà ló cameroon wà ló bàkànlán wà ló kànlán. ngọ́ ilé ẹ̀kọ́ èyà ẹ̀ àwọn yìí pátọ̀ ọ̀gá àti china fúnfọ́ ìyàwó ẹ̀ náà. nà ìyàwó dẹ̀ yìí yìí ká náà yanzu ci na jin ba bai ne dangi na yan nizija da shani ba waga ji waga shi wa da sonte wa da fati gube danyen godi dubai bu ma da shi kai na ta ba ga jin gashin na bai nuna wani illa mun rahim rabbi wace ya wanda na ga juri mi ga mutu je ja mun ji wacce ba ya bada to ya nayi farilla ne tula da ake farilla yi da shirati to wa ga rukunin ruku ne wacce iya wa ga bugu fatan fasa na dole ne sai ne taki da ba ga ji zo wadi abile lamari ga lamari ga ji tsunani wadi abile ta gizagiye ti ebe na wule ga wani wazanne zanne mai wawu da nan sai ni na mai logan da na zane bi ta ciwo gancin ya bane in sa hakuri jin hakuri da yaji da ko bayani haddun nazar ila maktubati a ga wacin wani ta bawa kiliyo kashi bawa cin kan nga wa amma ila ma za yanzu min ha a makin wakil da na kan zaɓi ko fakad na kala ibn kudama filmuguni ibn kudama al-maqdisi alhambali sai ci gunju gafara wa ya dalita su yi almuguni nga al-ittifaq ala jawazi nazarihi ila wajiha a ittifaq ci ga wa daga wajin zaɓi wa faƙala ibn kudama gan la khilafa baina ali ilimi cin da bada tsakanin manjiwa fi ibahatin nazar ila waji ya ga mu ba ku yo e, zane ga wa waji zagi na wace fi kan yaji zagi na lewo wa zalika li anna laysa bi awrati bane fi sujan al-awra wa qala al-hafiz muhammad ibn abdullah ibn habib al-amiri wa ga litafi akamu nazar ila al-muharramat fi na iza a rada rajulu zawa da dimra ake ada ke zaba girewa gan wa zagi a wani fa innahu yajuzu hu, an waji ya wajiya izu yole fi dawa na wace fiskan zagin na lena wa kafai da gwanda babu na? wa ma ya du'uhu ila nikahiha gangani da ina ke jiulo undulain da jinu jiya wana lima rawa jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah nga ni za alaihi ga idza qataba ahadukum al mar'ata ko ai zaga ga ganwa ai zaga ga khitba ti ganwa waji zagi mini ebo ta hanyar zura ila mai dubu ila ni kayya kuma da iko na wacin le lo bayana jin zagin na biyan lan jiya wani fali ya fadla jin wajen hacin a ga ya'ani alwaji hawal kafai wani ne alibi abu da ko a alhafiz al'amiri ga gaga ene baba ene baba gane kiyo alwaji fiska wal kafai ni gani bai gwanda gubabe wayya mustatira ko ila yin mu da su tira wani gurin tuwa jikina wallahi babu lau nazari la ha a ga wuji mubahu yo na wadaci na kayan zagin nan da lena wala shi min aurati min aurati ha bi halin ko yanda kimi ya al'auru ba sai ya al'amir ya ji ba go ko amuru ga kultu hadithu jabir mutaqaddim hadithu yan jabir da gogaliyani nan wazihu dalala wuci ci bangba Allah jawazi nazari la ma fo kazalika ke je zaba ginin ne wajin zagin nan wuce le wo bayan da kan zagin nan na ga fiska ma ke ga wanda nan e bolo to zane wan zagin na a ta ba za ki ba nan wule fisku yo male gwandu yo ko ngamalu gan an yanzu a ila ma ru ila kayo Allah jawazi nazari la fo kazalika فإنه لم يحدد الوجه ce, hadisi wuce utun fiska specifica wa inna ma qala annabi sallallahu alaihi wasallam daga fa in istata an yanzura ila ma ya jiyu na wacin lelo ban zagin nan yana jiyu don wuce gan waye je boyu na sai ya falu ga jiyu jan ce ga wata khabba jajiru laha jajidu madaso zagin na ko da la susan na nafsun da lalatin ala an na wukar nasara min ha ma za da alal waji na lauga na jabiru liya na kan zagi na wani ya wuce ga ungo fiska ko waya shahadu lahu ma akhrajahu Abdurrazzaq ene jiriya ganin waya na Abdurrazzaq labi wa Sa'id ibn Mansur ganin Sa'id ibn Mansur sunan nubo bi sanadi bi sanadi rijal thiqat أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي ابنته كده سيدنا عمر inga ga sayyidina ali ke je wewe je sayyidina ali ne ga ummu kulsum nan fa qala sayyidina ali ga innaha saghiratu inga ji wuce wala ga tiya fa qila li umar atiga sayyidina umar ga inna ma yuridu bi zalika manuha ko agan yana wani ɓanin wagon a jijiyar wa lalatu kala fakallamahu sun ci gaga duni sai na mulki a gaga sai na ali fakala ali sai na ali gan biha ilaika na rabita sai a tuka daji zuku imi wani sabba asa biha mutum tunabu قال فذهب عمر سيدنا عمر تجا فكشف عن ساق فذهب عمر سيدنا عمر كيلو فكشف عن ساقها kaku na umu kusu ne ji sayyidina ali bane su ko sayyidina ali ta kwa su ya je wuci ki wuci ki biki tule arsil e wuya ma na wula èdè òun pé òun ti tìrì tí òun lè fún láwọn yáyí fàlàwùlà ànákà àmìrìl múmìnì kó yí bọ́ na wọ̀nyí àmìrìl múmìnì nà lọ́pọ̀ kọ́pù òun ní gọ́bà tí. wọ́n lé àgbẹ̀gbà bọ́ na ali ji da kawai yawan leto da a sha zane inda ciye wani ake gwara na jikin na go fiska ganin daga wajen gane ku mawamman da cike jin bayani da yanin gan a sayid na ali waya je lawun ta ala yawon kulsum gundu duya sayid na umar gane ku na na tun yato gungun ga su ya biyan wuce lu

amma ga wajen yawon yake zagi na tunanin wa jikin fiki ugan na zobe zuwa ta man ga walakin haza kulluhu mashrutun bi ne amma na bayanin da sharati gube al awwalu ya mafari an takuna niyatun nikahi inda indahu niyan yan niya jiya wanda bai zaba gina kan gane walla yankusuhu illa siyar zawjati ene kiwo kawai nan je ni kawai qawlihi ya bai gana ni diga idza kana inna ma yanzuru ilayha li qutbatihi wani wule ko ne waki wakibo ebo wuye te kitbe wajiya obu Wọ́n ti rá ní ku? ne sharafi ni a saniye ba ci an yi musika anin fari ba jinule yi wọn matara amin ha ma yanzu buhu a da ke wunde ga na ka yin zagin na gwaniye na fafuna waya ugu ila ni kayi yawo ma yuji yanna ma invite you lai zagin nojiya wana au ma la yuji buhu ko na fafi wani ويدعوه إلى الإرادة عنها وتعالى في عفن جل فإن كان يعلم أن وليها abe ke mabaji na gaɗi wagan yammanci ya yi zagin na layu zawu jiha ilahi wa lagin zagin na ya wimiya waje ba zai imtina ne na zarka daga sabon gada cin sule zamu kin wa gan gaba babun namu waga jiniya jiyawo a shiri jimbe ko ina jirgin na ikiyo mai wayi ko? wace wajen nan number two wagule ya yi maka to ya ni da zai ke mina a gagagaya ga tuzuri gina a ta gagaya wani gawa ga zancin amma wule kwansa tuwe lozu fondoro ya yi da ya yi matsan ya yi ji waya ya yi ji kazin yezika ka wani ko ba ta yi lanna iji foti yawo nga ga lati ya lomi amu baba kan kiti wa ji kan zo nga ka nga ka wanda ya ci ji de wa wato san ngo le yen ne ji ngolo fasadi ko baba kan kiti ga laji kan zo ya wai bono wuje bani baba gan wa la ganga ne za ka magagun da wuni sai zamani mun ga ya ci jini za nan ga na nan ya divai daga waya daga la waya eh yirin na ji magadu ji faro ko mo wasu ya e jin oji ba yo ga do ka ka ya e e jin na ga wani wawo mai wawo yamman ci ya jin za gina a jiki a yan ba ji da ngole uzurge ci mu ko قال ابن القطار الفاسي فيها كان النظر ابن القطار الفاسي وقالتاكي النظر فيها كان وقالتاكي كان النظر ولو كان خاطب المرأة عالما abda ke zane ga gan waje kici bayan jin zaki ci gan waye wo na nga je ilimi gan mun ga de anna ala ta zama ke de zaki na wa wa anna waliya la yujibuhu ko mun ga da ne gaji an ko man ko waliya ji zagin nan wa lagin zagin na ya wuya lan yaji zilawu nazarin goyya ga wajin na da kin zagin jinina wa in kan kar khataba ko to ngawuwa li anna inna ma nazar li yakuna sababan lin nikahi e bona mu ba aji ba aji yawo yewo e bulu fe sababi yawo fa'iza ka na layaki nimin imtina ihi a da ke raga da yaki ni gan ya matsajin na wawuya ko so mai manci na gina ja alauya wuya na faye bukan nazar Allah asali nazara ta cin asali ba ya cin ga da cin liman wa zai nusus nasin na jibayani wa masu wa in ka ne fi haƙƙin rajuli itijal mar'a kun ga ji da yake hakkin zaba ji lo ban zai ga zaba ji ne wan zai ne wuli zai wuce sai na tufidu kazalika jawaz nazar al mar'ati ila rajuli no sai ji fara yasa bin zagi to leki wule ba je ma inda al khitbati lokaci khitbe e bana ne ga fa innahu ahra an yudama bainakuma e bana nan wa labu ya be sakani bu ko ga wai zagi wani waga da shiru su gani na wani wani musulma mumina kanita abida za kirki zane sane zane jikalin ko zane magba na zane maka na hanyi wani da su hanyi fanwa ya hanyi kurun waga ya ke shara shi ne ɓata su ta gote ngobo wace layon za wani ya ga yi zagi na waya da wada hali na wuya a biyan zoba na wuya kwanfida na ma wuya biya mutu a biyan mana ndo mutu ga wani eh zane ga wani na wani musulmi mumini mai ji ba da wani sallah wani gaskiya amana ko wunde tunaye ji wunde tabiya kirkin kasha umar kuwa umar sinja umar kun zaɓi za umar yiya umar ji umar kaza umar ji kaza umar ne a jefi wasu a jefi ne na jimalar wa jefi ne ko wato e baga yi ya waza ne yabo na ko e baga yi zane yi ba sai kuturi ne wawa kuturwa ko kun ya e baga yi zane yi zahiri kan zane gaskiya wa wa wa wa kun ji wani zaji je irin nufi yan gbawo so ma a cewa ne ga ngwai mutu ebo boyi na e ko ai fa inna ahra an taduma al mawadda bainakuma idza ajiba kullu wahidin sahibahu sahibahu yau ne goyen na ya da kila ndo mina buga safi do jinan na ma ji faruwa sa da kila ba ji da shaka ko الرد على من أجاز للمرأة أن تظهر ما زاد على الوجه والكفين عند الخطبة radijin ya zai gan ja iziyo na gani zage Allah ya doci ko yana daga kinan daga fuska gani da ya goyi nan man gafu ma'alam amuru ga ya jirgin rahiman Allah wa iyaka ana rufata inna mawaradatun nazar ila al-maktubati ga rufsan na da ya ce zaba in zane wa in zagi mutane in zagi yana walam tarif fi ma yajuz masu bata an tuzira ma mal khatibi ga nasi da ya ce ne zagi lawu. yi boro za nuna ko ji fahimta ko ji fahimta ni zagi tun wo amma ni ko na kan yi nawa ne mi ko na kan misali ba ni in zagi kishi

òṣìṣẹ́ ààrẹ kí lọ́ọ̀ ti fi alẹ́ òǹgá àzàlẹ̀ wọn òun nìkan wọn àdé lóòzàn ni so òǹgá òṣìṣẹ́ ní gbáta ẹ̀ ńgọ́ ilé ìzàjí ní láyé ńgọ́ ti yìí láwù mí nìyẹn ní kí ń gbọ́ náà ẹgbẹ́ kó فإننا إذا رجحنا القول بجواز النظر من المكتوبة ما زاد على الوجه ga kai ga ga ne raji gina ngai zam ne jir da ne wayin da gina wuli yin ga ciwo mini na kayin zage wannan ga fiska gani be ya gwanda gube na illa annana na kul bi hurmati kashfin maktubati lima zada anha ga to gaskiya ra'ayi na ya lobe ina ele ga ramu yo ne zage da layin do ci wuna kya gwa bu ganin ya hana nesa sun masu dalilin ya dulo ala zalika yabon dalilin su sama dalilin ya dulo ala zalika yabon dalilin lawa cikin gaba wal mukhatibu fi hadisin nazar inna ma wal khatibu zane ya gagabe wal mukhatib zane ya gagabe yin hadisin ya ya zuci rayuwa ne mun ci zalbaji kama huwa zalimin nasa alhadisi ko wani za ka taba a dukkan mara fasta ta hanyar zura ila ma ya duwi lani ka ya fali al sun ji ganewa a hadisin nan ya zagaye wayan zagi kuma yi ko yana wa shinde lo na ji ne na jin lo boyi na su kunga jin ji yana jin lo ajin a wani ga kadira ya ta qabla bi mani hafiza Allah fi fatawihi ya zabu ila wa ga an zirin maktuba ma za da alal waji wal kafaini ga wula shi qabla bi mani fatawu ngayin zaji na aiwanin mulla yin da ciwumi ne na kuma wani ga agwafi fiska gangani bi wanda ya gana فقالوا هو النظر المعتبرة والنظرة المعتبرة أن يرى بحضور محرمها لا باجنا ولي جين ذا جنيجي يبو دين ذا نزو مارموني ترى ويراها باجنا ولي ذا جنيه ذا جنوتم ولي باجنا ويخاطبها وتخاطبه إن ذا جنو غغد باجنا باجنا تم غغدوي يرى فيها وجهها غذا باجنا ولي فيسكا ذا جنيه wa sha'araha gangan ya ci wi wa ha da na kan wi wa rijlaiha da ci guba bui yaraha yaraha muqbila wa mudbira muliya wa kai boro to zuma wa tarahu kazalika hun kai lakin nan muliya tinaga wa jana ko e ganya a shek abdul mani wa zo don kultu yawa amru gan wa hadha fi nazar e ganna je nazari Allah ta kaddama bayanu wa tarjihu wa kasu ila Sheikh Al-Albani ma Sheikh Al-Albani ga aga hali ya juzu lil rajuli an yanzu ila ghairi waji wa bagi ne wale ye na ga go fiskayen dande gwande in zagi na wani gana ka an yanzu ila shari'a wa nahwiha ke wudun cin julo bayan kin yugan da na june na al-imam al-albani ya shiga allazi yazharu li daga na tilawu na wallawa alamu annahu yajuzu zalika judurin sabika ittifaqin jaizu yawalewu amma wayi ga agreement ya gama da meza amma an ittifaqin sabik amma agreement you never before that fala yajuzu ila akthar min alwaji wal kafarin goyina wajan go fitani ga daga na kin wannan misali bayan egin zagi ungun babu ungun eli kazan kuyo wafe laseti yawe wafe lajin zagin yokin ba zo da egin zagi kazan kakunan ga aliki na wagajo fiye ko wuya ni ka kunun ga ci tina wagajo a kamera na wuya ni ka kunun ga ji kazana wagajo a kazan na wuya ni ka kuna kun ga ci da kaya wa ji da wuce lutu ye mi jino wagajo ji yo wagajo sai ku e ya ni wallo do ya ni ngo le fasadi nan ina ma ba na kama ina ga ji dai no in zagi ji dai in zagi ji aka da da ne ya sai ya do ji bayan gaba ji wa kamera ko seti ko device no ti live ani o ka kunu ne ti ba furu mo cha no fu na wala jo fe di kio ti ewu fo ti ati ko ati fe ku ya mi la mi se le wun ti mi na ku video coverage na ko ni akele akele da no so ma tu gan kamera gan set da ne jan no we ko to we bi ko ni ko wa wa sa ji do wa sa ko dia abele foto ni la ni o ti ne di to ni ka bu ni babu wona wọ́n ti jẹ́ wọ́n ra kuta ke yi ti ma wani gote fasa ke yi na jemau wale na ji kiyan na ji daidiya ngo jira na ku amma ba ni misali ngo wa ji la jin gote wale su ku yo ma da kiyo wo ma le wanduye ya maje cinci da ne yabo mace wato na ɗaji zaki muke dai dan wa waje ga da milimbo ɗaji zaki muke shi gaba su sau baje ne cikin mata rufutawa ta no ne ittifa kuma ci dawo before this no ngo waga ne kan ga ni mutu lawo ga kiyo eh ne biyo ta ji faruwa ba guyo ko oh ẹbí ra yóò ti lọ́wọ́ ẹtí mọ́tọ̀ kò dé lọ́wọ́ ẹtí mọ́tọ̀ gẹ́sì náà dúkú èjú fẹ́ bí àtiwò fẹ́ ní bìtúwé zága àlejò bóyá ní òjò ní kí kí á gbé gan fáyé ẹbọ ni yẹn ń lè bà náà lè nánú wọn àgò gígan wọn àgò fífà di gbàǹdẹ gan kó o ti ká ní akó kó o mọ òde tí ó dé tí ó dúró tí ó ń ta máa tí ń gbogbo ń gbogbo búrọ́dù rí ìwọ́ ìjúgá ní ọkú èdè lè tún lágbé tí lẹ́gbẹ́ tí ó pé jìtì wà bá ní òtí lẹ́mí ní kò mọ̀ ní àgọ̀ fífẹ́ no problem

ya ga da ya dace bani da goga da bani da bin ne ne da ki ki zo to na na wale ga fat sai ga ya tiya ne ne je ji riga ne jina ma ya ji ba al khatib zahaba in ka tibati kin yanayi wajibi ta tiya zagina da kin ga dabo ya bayan wajin sun mai ji ba da alkhasi bi za za ba lil khitbati wani waji zagi nan bi za za ba lil da ba wani wani walin nazari ko ko ya gon wuje wuje nan Allah ya takallafa fi fiyadihi wa lafilihi yi fa mu samu ya da wa fatiya lo ba nan ba to tare ne jin halin kan a'a kama ya falu kasiru min nas yan kan duk mun yi jin na ya da nazar alai sama na utaradu e bana waje wanki lawun ke da jana to inda ma muktada al muayana ne jin lawun ke yi shi. fakat la tanzilu minhu al mar'a allati yanzuru ilayha bi manzati rida kun je ila gido to no go wadana ya ji da bi dushiya fa yuridu ana wa fa kunwa ma nuzulihi huwa min hadi tilka almanzila kuma wato ma wato ba gina lobu na zubu ina gina wawa ya ni ba ni wani labari gina ido su jike wa lobu ko yawa wu wu gbogbo wu kashi wu jirini wu wata da dai gashi ba taka takai wadda shi ne kula yi fa mutuwa jike wa ɗe wasu da ba jin zagin nan in ji wani waje yin zagin ne da ana fa yin zagin na safiya ya kin na wa labarin wai kun wasu fagati wale wa duniya ni wai wa wuɗe wa ga wai wawa alhali mace ni na wajen a parents wajen lobu na su yin zagin na develop love ya waya ni? to bi la tsaya a ya ni wa katu sanan kun ji wani zagin na wasu fitina juwai bai kem na wafiya da hana sai ya kawo ma layi kuma doku ba ɗan na ele eh, ga ya zo bu wa da la alkhairi da hana bai juwo to kad ka na hadi salafi zalika ene ba wunya salafu salihu ya tinya yirin nona adam bi tisasu misla hadir munasaba bi shay'in zaid min siyani wa tazain aw ta'atun aw Ina yi ba wa ni ga kiyo ai eh, la tisala de ko na ji ko lokaci na ji. de ne worum da tifa kayan ko mi da ni ban da tifa ko mi da tsarin da tifa kayan ba lamarin da ko mi da nun da tifa kayan ba lamarin da a'a bal wara da an ba zi ma ya e dullu ala istibab tarki zalika kulli sashi sai ne daga babu e da suku mulagan mustahabi ya zulai na juluba inda al-qurud lil khitbati ka kuna gatin ga wada ya khitbana aw lin nazar ko ada tunira aw dab an ya zalim fitna ya e ba da fitina eh daga ibn tawus ana bibi annahu qala lahu imra'atun arada an yatazawwajaha idza bu fanzur ilaiha tawusu pagayu ngalo do ti la yu ti ole kala nga fala bi su siyaju ti le wo kufan ha ula kidin ula kiriji fada hantu wa tahayyatu mutamin bi sai ja kiriji tanin fa sallan ma ra'ani fa aka kuma ba wanda yau tani nan kala nga ijlisu kariya an azaba ya da ya latin kalhal baban wannan wannan ya lagu da hali wucin wani yau ne ko normal da wani wai kuma yanzu yan yan jeli a fiya suna sayo wani wani yan na maza yi maka zama nan ko yan na gaya makiya eh in gaya maka zama nan ba ba a gishishi shi in za ji ji yana wa da ba ji wani inda addini inda musulunci wani ba su ko inda tabiya kirki inda suna ya ji dole ko yana jiga wa cile ore a cile jiji to yi manci a cikin na ina da phd ha inda masu sasani mota biyu ka ngole yan na ji zuku ngai da ke ji to e ji zagi a cikin ya cewa ga wazo ta biya kirki a dini fata ne ji mun ga labe ba da yi imagina su mai waya waji amma ne ga fala na ta kwaji ala zuku otun halin na a yi fayin a imana almudan su da ji mai je wannan ga a ga gagen yi ci ba mai yali jinin a mai eji zagi maga a jikin a kwati jiyan kwagwa ka abu ka gana da yammanci ya ji zagi wata suku yammanci ga ya jikin a ya la ki wuce da ji wuce ga da ya ya daga ba wasu kun ba ji fe la da bara wuro ne mun daga alu ba ji zagi wa da baba na wa da jan ya mota ne nga mota jan ya ada mamare ngo ti mo ada moto machine mo ka mo ada mota ne wo wuro kan wọ́n tún tilare nfe ya kan ga yi kiri nke nfe ke jike ma fe nfe ke jike je ko mota ne ro lo mota wonde be ko aga ga nga ke ga do te giza gi mota ka fa bon aje bo do classical mota wonde be yo wọ́n ti kọ́ ìná wọn fẹ́ la wọn fẹ́ láti bàrà sí ti gbìyànjú ní síbò ìjà fẹ́ yíwó wọn àfẹ́ ti kírèdìtì yi àti fẹ́ kì wọn àdínlẹ̀ yìí wọn àdínlẹ̀ yìí yi àdínlẹ̀ yìí wọn àdínlẹ̀ yìí.

a ga yawon jibe da a kai gina da kai wuce a ga na wunjin yaya ne ya fure da efere da bai fure da wun ba ga na mawo wasu a sai su a cikin kan kata kuɗi fuka da hannun mai gida wun ba go mai gida wunga sai tun ba n amma wunga da bunci ne bai wunga da kakunan wunga tubo nan to zai lokacin sai gaskar nuko ga mutu sai goga wata cikin kaga a kanga wa wa wuya da mani lafaniya zai ma jini na yau to gini zaki kai yaman cuci, a gala galata ba gina shi ke jigwalo irin nan sai goyo ta wadda ganga ta jinji riga su ne yes no abin bane insha Allah matsala yin goyon da alaka daga khitbanin ga jawas tashawful mar'al al-khatib amma in zagi wani a gan ba yi gaji kimo ba yi gada jiya sai shi shirin da shi kayan yawan alubagin zagi mako amma musayin zagi wọ́n jí kwẹ́lì alóòtù òkó ẹwọ́ tí wo ẹgbọ́ òtútù fi bá jí náà lọ́wọ́ ha zabi kìláàtì a, sayin na ya zuzu la'anta ta yi hayya'a أنت تهيأ عند جنة الشروع وتتشوف وتتزين للخاطب نونغانين فايا فيو إيه؟ يا ذا نبيك وعونا فان سبيع الأسلامية رضي الله عنها أنها كانت تات صاد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع ونكركش يا صاد بن خولة كاكو نماجي حديث الوداع نوتي ماجي عندي sa'ad ibn khawla na masku ni zai lokun e badr na buyo in zagi na chamaji kami ugun eto abuni gangan mi fo buwe na yi ma na ebe uji anje ni na uji fo uji diki a uci maja abu sana bi da ci gumbe su bai al'aslamiye ka su subai a nifasu jizo na su bai a cimaki jo wa wato tanzali dan ruwan da shiga wa kad tahalat ko wa fi riwayatin fada kana alayya hamawiyun wa kad wa kad tabattu nole wa kulli ya jiki wa kirji fa ka Allah sai ga kita kita tun lele ga cewa ga woga wore fanako inna ha arba'ata ashurin wa ashara ya tsakuni ya foguwe wajo da ka ku ne wunci da ba nabi sallallahu alaihi wasallam wunci ya labari ne na abu sanadili ganin anil jiga kan halarci ki na za ta hamlaki in yau dai idawa ji a nan idawa ya gumi an da dewa ɗagin mazuwari nan da dewa magyari nan وعن أبي السنادي radiyallahu anhu qala ga wada'a subai'atu hamlaha ba'da wafati zawjiha bi thalathatin bi thalathatin wa 20 aw 25 25 layla ga subai'a al-aslamiyya wa magi na ebu jihadi zonci gun efo shibe gutena ko efo shibe gutina unde mamagi zo na zugun ta shewa fatlin zawaji wa ta nimfa ko ya kiyo ya za fa'iba zalika ala ya cife yi ayu da ya cin hannu jinin fadukira zalika su rasulullah tun ga wuce ya yana bi sallallahu sallam fa kala ga ma yamnauha kadin qada ajal wa ka kan ai eh, idu ma zuwa ne ko diga na ko a shawale gan inda gidi kiwo nígbà jíjí kọ́lé àwọn ọmọ parí ìwé ẹgbẹ́ sáà lọ́sí gáàdì léwu nìdíkẹ́ wọ́n tó قال ابن القطان ابن القطان الفاسي النظر في أكان النظر 3397 قال للمرأة المكتوبة أن تجمل للخاطب إذا جينا أيوانا أفاني وفي أنا قوة بكينا ويونا وتصف بزينتها للذين طلبوها للنكاح umma lanin ngole ko umma ganin fa ya zai jige wo ya wannan allazi allazi na zane yuriduna nazara ilaiha naje waga alewa yana idza sahat zalika niyatu abi ke ni rai wangi nan wa salimat sariratu ani ngole yemu mata zuwa ballau qila kai aga da wato da nimfani da ya fa halirin ne na inna ha batun ila zalika mandubu yo sunnu yo awa gun jiya tinaga maka na bai da wani da na kiya fa ne ka mamurun bihi fil nisa'i e bone ya wajin foro aji foro ne aji ya foro ya yawo tsakanin da ido kama wa ni da kemu ya tubaji na wa ga ni da ya ga ma awa ga ni ya ga ma ko tubaji to aji In ma wuju imma wujuban aw nadban imma wajibi ko mandubu wa ma la yatimul wajibu illa wa ma la yatimul wajibu aw al mandubu bi bihi ina ma wajibi a ji a sai ko ina mandubu a ji a sai nan ya kunu imma wajiban aw manduba nga fi imma wajibi ko wayi mandubu bayan yau ko bayanu hajji zalika a mangole kana gan wujiki nan umfanin na ko kya yi limiti ya yin fanin wa fanin ubanin wani zanen suke da biyografi gona abin nan kuntu sheka amuru gam kata kada ma hadisu su baya hadisu ya su baya ga galiyan radiyallahu anha bayan sifatu ta zayyuni ko bayan ta fahimta wa annu lam yatajawaz al-qul wal qidab wọ́n iná ń wo kó òjijì záà ṣúgbọ́ kó falali kó ọ̀tẹ́ fódá ìyẹn fífà kó kó kó ọ̀tẹ́ tẹ́ǹzẹ̀lì ìlú ti gan falali marati na falali marati ń zagi an ta da alkhidabi ma za da alazali kamin masakil mikiyaji awu ta wa yana wa da sirrin a dishe ba taka takan yan doki fulari ya gashi ba na a'a wani a zalika min zinatul mughallaza yana nimfa na ki aga gana ba taka sura al kul wal kidab yana da ba ka ina gai al kuhul yau ne so tanzai wal kidab nan ne bi yiri lali bi jizan ne je jifu wajo wani fakat ya annan ma za da ala ya maniyun ibdawa mamal ajanibi ashaddan nahi ibn ga agwa ba gane su ko kane la lawu iboro ajanibo ne ni kanya lokacin wucin biya ma ni ne ni gwaye rufe yujin biya na kaku ne ba da e yi ba jigin wani wayi zagi na alistikhara ya zuwa ya sabi su kwai na an gaci wa gani zagi ne ai wadu ne zagi salatu istikhara na ko izamu ba duwa ya ce ciwu ba hadisi ya jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma ga annabi za sallama da ce wa al-istikhara a ko ya yake lamari jo mai wa duwa wa istikharati kenan wai wa sura min ya qur'anu na annabi ya ga zando min ya buga de niya ko ga da gbe ce lamari no ci wannan ga duni na kila raka guba na ji farilla nan mutu ba duwa ga Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عادل أمري وعادله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري قال أو قال fi ajili amri wa ajilihi fasrifu anni wa sarrifni anhu wa qadir li alkhaira haythu kana thumma rudini bihi wa yusammi hajatahu ga ya zo ga yawo sai ci me waye ta da wai da ilimi wai da kagwe wai me ba me ba me ba wa duwa ya fara lawanin na wacce na wa Allah ga da iko ma da iko wa ga da ilimi wa nije ilimi wa ga da ilimi na sunan Allah wa ga da yoga lamari na kun da alkhairi ya ni to ajinin bu to rayuwan bu to yake zo bayan lamari bu Allah u ka ya ni wala kuma ya ni mu la albarka da mu ya ni Allah wa ga da yoga lamari na sharu ya ni to ajinin bu to rayuwan bu to zo bayan lamari bu Allah wagaju gambe mi o mola mi to gambe mi o mola al khairu po ya mi bando na al khairu gada o mola wa min lai dan jibu o to do o to tun bukata wuce amma ngo de du'a o ne istikhara ina no ko ko ti ga istikhara o lo ba buci lo ko ba zai yi sun bana ta ga ta ga nan na re wajen duyo madu ne ya ni wata wata wata wata ni a istikhara amma za a yi zaki shirgawar waje zaki wa love give love you have go to lie ga kan gani uji be shi shiga wani da wani istikharati ne ne da wani istikhara ne to ko ga mu ga kaga wa jana kai da so kuru gwanin ga aliki ni kaga wa jana da so ko lawo shi da alheri eh en don shi man na. kaka me ne ga lawo ce ga wani ne ne ya ga lawo ce ga wucin Yau ji gane ku?

eh wani sanni haje ta ruba wace tun inji su ne gina yiwa tun yare su ne bukata yi. so ko ebi kan zanen ile ni ne wa nan nga nga ga alheri amiyo to adini bo to yemi bo to rayuwa bo to zo be la mari bo allah u fani lugwa mi le ga ndi lugwa so mu le ndi be mi so kwa ga mari na mo ati alheri ami to adini bo to yemi bo to zo be la mari bo allah e ngba mi ponchu lugwa mo na ngba tu punje mi olugwa no so ma ru ne ni wi pe ko wallawa ala eh ne je ganin wuyi da larabci amma ga wani yau ga bata agbanawa ko wale kan ka na ga ya bayo dole fiye na fudu usun ne wule wule ka ni gudu wai su mu tun da duk ban nan wallawa ala a lalawa da lalai musulun ke dan da lalai wọ́n ti yáyàn fún tọmọ tọmọ gọ́rọ̀ láti àgbẹ̀bẹ̀ jù lóyìn wọ́n tààjú wọ́n dẹ́gbẹ̀ lánàá tí ó rọ́bà ní àjọ àbárí wọ́n ti yáyàn fún Ogún ìdíjú ní àwọn ìyá ní kan ṣe rẹ̀. Má jìjì bàá ní gọ́wọ̀ yẹ jù wọ́n. munkaratun ta kawo fi fasatul mace ko liyan bashi ne je ji faruwa lokacin mewo mewo ina ne ji fahimta ni dojuyo na kagancin la santun da ci zai tiyan liyan da ce ji faruwa lokacin fitu bayanan ya bane sa shi zungi duk da zinajin wadi ya su gida

na le doka musulunci ba a ce ya lanwa ka gawa ta bali ya sai fuda ga giya wani idewo ya ci zabe zai yi waza kaza a mara ndo ba biya sai to ja ta ya waye no bo mu lati ke biya ne wanda ke hali ba mu ko ni ni le ba wata ne na zuku e e e ya zuke bugi da gin zagi mai wani kato wa ga waye wuga ga waye wa wa ga yi da ya noya kan wa je noya ne kula ga annabi ya waya to sun ajnabi ga ajnabi ga wayawo ajnabi amma ga mutun yawo ko khuruji jima'a ko wa sai lutiya daga wai wajin zagi ulaje noya ko ga aliya waji gayo mako latayo mino bando yiyo lego to pata ula ise ura gu moto da yo ne najiya najiya ko mu wa gumi babu wo wakati a fiye lunga lo bandu wani nga ga walo kan ti e joni wo le ne je ma fasu bi kamun laba banan do ti yo yo nam amin cha de sakani ba jo be za gi an se se ta go sana gama na ni daga la ya kulu wannan ahadukum bi imra'atin fa inna shaytana salisuhuma da idan ga ce bugi da yana gida ka to zata ta ido shaytan umma da dole mu ka to to na kan mota ba ki ba ki go ko piso ko laboratory ko class ko ale ne ba ta udabu in za ja da ke ba gida ga gun wani ko a ke ba gida ga gun wani jikinan ba gida ga yanzu wani wuna a jinabi a duk yawon kayan zagin nan nga da mini ya zane ji dangi suna. wasu shi ba ni wajen dagin dagin wani da yin zagin wani da zagin shi wajen wawo kan ga yi waga yaya ka shi wani hacan ka shi ga ke giyan daji zane ke giyan gogo zane ke giyan mazanin me ji khisi ba wata lalawa ga zagi na ji halalliya wa yarin in la ba ji halalliya daga mulai in zagi to ji halalliya ba ya ya gwanin lamari rin na ji wayan mafasa dinga ci kama sai bugo wayan manci yin jin zagi ngwa bi ya fa lamari rin nan ngwa like ti da to yin ke ba alama jiki alama kan amma ta ke ba ja da da no bi do alama jiki alama kan wane ga min yin munkara su ne ce ji faruwa bai na sukun alkalamu bainal maktubai ne ligairi da'i da bu ba ne wato shi na dai a sai ganga kan zoro ina ma ne sai ce to ga na dabwa lafiya ma abral hatifi especially through what through telephone فإنه غالبا ما يكون فيما لا يهل الكلام فيه من الإيش والحب ونحوه يبقى غالب يعني أنا سيغني كيو إيه إيه le wawe me asiya we kasa le me payo le me nanno le eye le no le ga ti bo ila ma fe go ne tin da yoto ma fe na ba ji mo wa ka kasrati kul mar'atu sawtaha yoto lokacin ne zagin na te ji ke wa te wa te wa te ke sakabiyari wa te kambiyari bi haythu yashtayi ar-rajulu ko har ba ji na te da shawayi wala rubba ma za da amru ana zan hajji in ji wasu lamarin gwabon na go sai fala taqdana bil kauli fa yatma alladhi fi qadi maradun wa kunna qawlan ma'rufa annabi sallallahu alaihi wasallam muji zini ne da yi tasbihu a da kya ga ayu da kya liman ga ba ta da sallah ba ko kin ga a ko ba ko ga miniya kuskure wuce yau ziyaratul maktuba bi hujjat tafi ziyar qur'an ba gidi a ce la ziyar lo bayaji za gidi no kan do wa nan kan do ala kila ce lo bukan do wa ni qur'an wa da lawo wa ku qur'an ku fiti wana wa mi ama ilbiri wato fa inna wala jiyan na goya kan waye bi ebo da yanzu maharami ebo ni ma fitina o ebo ne ba gidi na awon mi ni wo nga pe pa e kin ji za gidi na shi gboro bo ma nígbà tí wọn sọ máa tí ẹwọn mínú wo nígbà tí pẹ tí ń bá di nínú gbẹgbẹ wọn ewu náà bọ lọmọ náà ṣe kùmọ mọdé musali lùsẹmí nígbà tí wọn gan làwọn ti gan wa khatabtu imra'atan wa jinza jinwati wa hafaztu wa ikidina juz'an min al-qur'ani kuma la umma fi al-qur'ani wa ruwa yanzu shi ku fiti wa juzi ya fiti ma na yanzu ba don nan walhamdulillah fi asna fasalat al-kutubati wa ajilu su ma hati wujudi mahramin kuma ya fi da fambarani da gini zagin ne zumara ne zani haji mai zambo ya mutta zumatun bil hijabi shari'a zagin ne malafi hijabu ji alhamdulillah wala tafi da sat nan hadisin dini amma ga ta da shi hujja zan ta ba ga le ga hadisi bana asqiratu qur'ani kuma bayan alqur'ani ووقت الجلسات القصيرة فقط إنما يلعبت للوقت تنجو فهل في هذا خطأ شريع بين شريع بتشين وتنهبون shehu samin ga hada layan bajin na goyan li'an na shura rajuli li'an na jalisatahu maktubatuhu yusiru shahwa galiban la ba yo tu fil ko in ga zaki zaki ne de sonwu ce in zaki ne de shimu ce ga da ne zaki ne wani nan gole no to be zo la to shawa ne sha haramun shawa za na uji ni waya maji uji zagi wa na haramu yo wa ma adda ila harami fa huwa haramu ina ga ajin walu haramu na tun sai kima sai haramu min ya yambani da ji faruwa na wa min jumlatil manaki da aidan italati fatratil khutuba ko italati fatratil khutuba lokacin ne wawawa wani lokacin kitibu lugan bawu ba gidan zagi ne wabe ya wuce wani eya wutu eya jerikete bata idi kiyo ade juru wabi yana mala lokacin ilmin batan kwana imma bi sababi iskali iskali kayin khatibi bi talabati la yasatu adaiha imma bi sababi iskali kayin khatibi da na ga wajin zagin nan aje ji ku yuto na la yasatu adawa wa ilu ya wa ajiya wa ajiya wani talabati bi self contain wajibi gaskiya ji ya da daga daga ya ji ya ga kuka ta fito ji wuce bai bane kai ga kaya ku ba ku yo ko diga na ko wa use ne sai le ba fun ya zai mi ji ya sai ko ta ji ya hore ta ka ta ji tai aya ta zan gaskiya tare da shi yin ne a wazan do ni ga dun amma ji a ji na friji tv satellite kushi sai ki kazan ganin tewu kun ga aji da kaga wa ma'aji wani buga da ciwa da bani dole a wuji ga ji ya kuyi kuma wale da ba gina mai zagin na yajin zagin na so maga wani jiya wani wau wuji a ba gina da ga ga agwaji wa ba ni zagin na abu yi da toji ya ba gina alali mene zai mi zagi ne jawa kan alaɓe ti ba jina sukun wani jiya wani jiya wọn wadda ale oce ale gan an na wace buwa ni a magan da doshi ya ni a majiyawa ti mala ti mala jiyawa yau shirin ne ne kwata la duniya wa imma bi sababi tilkal hilatul iblisiyya ko ma be dabarin ibiliwe hatta ya tare fitar fani ala ba zuwa da bude ya doshi

abu ke buye ga da zadani na kile ta ajiya waya ga lo shi lafiya ne lo ya yana ko a ga alaji gani wa bai to bani ya mai je waya ya mai gube doji ya mai gangan ya mai ji kaza wai bi cikin ga to ko bi cikin shi zabo dinga ki aji ni ki biya wa ki kaza ga wa duka wo wale in ga la satin na yasifu alon koko wa in ma li adli in ha il maktubati jirasataha kwa ga khitba allo bae bo kibo e bo e jin za jin na da makanta na ka tun junzo su ga in sai jin zo wa loyawo su ga ji jin zo wa digiri mu mu wagan wajen makaranta wasu ya ji biyu ya wale gan gada da yawo performance ya katu ya biya fall yau ji gani ako yan na shi bayan e ba ji ne wani zagin na dana ya ji zagin na to mai wau yammanci ya ji zagi magan sai ga katu jizo yau ne wakin long period nan wale yadda shi ciwo ebe ne ba jin na. mbe shi wo ke zan kaga jin da zaka zo wala ji wa ngun wala da ko ma jo ngun ja e bo da wala de de la be ne ne umma da ba ji umma da bi ti a kudu dan a a da na kuku ani ke da wu na wale a i ka nu wa na ti za ti ti ya wo

wole wujen hankali a zane ga gabi ba da yana zuku zangoci da wujen hani ko zangoci wuje gingoce wani zangoci wa fayan wato ali duk da harka zangoci wajani wujen hankali a zai ke da begin na ba shi ga wani gobe ni kan ne ga gaji fi kwanci zalin ba wanda ga zai wani wadiya ta wadiya ga ne giye ya e ci za. wani baba ne wani shi falo wani waje fi labari ga hannun ejin yau jira na kwa jafe jike jafe ciki tiza ta e gina e je tiza ban da hannun hungu makaranta ko hunde tiriyon dalif ko hunde fon dalif ko hunde sabi so hunde za zaki kiri ga zane wa hunde ya karki wuna da alo yawo wuje hankali ya mu wani luzin ne ba jin nan nan wawa e wa magan waya wuna kasu na mawawa na ma wa ke na yadda ba jibe ya gwane jin na shi latin ya wuce ta ko ladi fahimta eh yiri na na gadon ga bikini ba ka zo ga waji ne mai daji walo makanta ki ki wazo ne eh ta shi kenan mu bi da makanta ko ga waje kai ga waje wa kai ji wa sai continue be makanta ni a wuji ni a wuji makanta ba yana waji makanta ne mutuwa fi la provide school fees na fi la ya zo ya fi la ji zo ba shi kenan ba ba ka bane yẹn na wọn ló a sẹ́wọ́n ló tán hmm? wọn ló kú ebi nga yi naa sisi wula fi awon da wa nu nu bebu yi an kali uti ta wọn afe ebele ahụ wọn ga alu zuba wọn adara di awon lọra ko ka ati toku a ama fèjì daga nun jisa tun ku zo ne eh, ira ga eh, waya kunga ne alalu ya ba su ga sami tiji shi kenan ta gida zane ga waya piyau zane ga waya piyau zane ga waya piyau zane ga waya wu ndi a tun tiri ọdún lẹ gbogbo yẹn wọn kéya ní òtún ní wọn jáde náà bẹẹ yìí wọn àti lọdọ rẹ gà ndi a bẹ yìí ti ta ẹ zane ga yi za yìí zakẹlọ tuntun ga alóbi òjì dẹlẹ sọkọ bẹ fún wa yòdì àbílẹ gbin zàgbin lẹ ti za. ejina wetina nuwa fiye ti dore so ka kuna wani ti gani da za a sofa yanke su wucin hukun sara za a sofa yanke su wucin waje a ne ne da babu don ke kaze ti cin kata da ki wucin a bilin ne su mu ga ba wannan zofiya ya ji ga ya ji wani zaga ga wani wu wa ga da na so awon shi na ko la ga so awa yo ru ko wa ka zo ji to mun sho ni ga wato da da lu da bo ya woje wa da la e bo wa go pli ta irin na wo ke ti male ji fe ti ti un ka ta ji ma je ntu ya ta waje abele baba be ne ku kimo e yirin ne ji bàbá ń bambi tí mẹ́tì bá mẹ́tì ọ̀tún pé ẹnu ogun tà kó yé èyí ń o di fẹ̀yìntẹ̀ ẹ̀ o àmẹ́ ẹ̀ gádà olúkọ mission constant kágbé àkàtúnyé jí ní kí àjíjí na ẹ̀bá ní ẹ̀wú ní na kóla na ẹ̀bá ní ẹ̀wú ní túnbẹ̀ ní dé kí ẹ̀gbẹ̀ngàn náà Ka ina haka antu fi antu fi ko Nigeria a ta su daga niskuci na woman day hmm? ina imagina ibe bai a mai jikiyar a mai cewa bai sakon yin sunu shiga sakon yin sunu ce laji fiye jini ne ce layin su yi ji ne ce laji fiye ji in zagi zama e woman je ne dai tilayen mun fiye da ba mai jikiyar ciki ma fiye ji zuwa woman je maguji zo shi da fiye yau ne mai jiyan su yi e zo fiye ji digiri da digiri ba fiye ji masters ba ne ka za fiye ji ma fiye ji kuma da wadda yadda su kyau kun da wadda yadda su kun sakandare eh? ne kun fiye duwa eh sun da lady biri so na jirai mun doce ngo kullu hadi asbabun gar sharbiya. ga fata sa bi nan sa bi shari'a wal wajibu ala man takaddama lil kitbati ene wajibi ne zani da ya ce no wajibi wani an ya kone kada ya asbaban nikahi mutu ba ji na ulaki da ulaki da ya wujani hatta ya fira fil aqli wal bina'i e bo ala ya wa fa bani ya mu lu take place ko ala consummation ya ji ko kazalika ta ga sai ya jibu ala alil maktubati zami yi miji ne zabe ganwar wani wa man ya kun bi amri wilayati hannu bila daga yadda lamarin yakin zaki na yanar wuta ce a somin an yi sarki la alal khasibi ala lamarin a sauki a gaba ne daga ganwar wajen wa an yi yasara da wa mulki kama lamarin yawa kun hayu wa an la kala kayi ludi ma la ya safi uhu a ga layin luce na aiki yawa na wa an yi sari a bi ifa bi ifa bi wadiyar tibi in kaya wallahi mafi تعليم خدمة المسلمة لا خدمة فيه حرامه yana zabaji wa wa wayi zagi ta ce waye ya dubo ne ko ungoyi zane wayi zagi nan zane zane ji kitbe yaji zagi nan duwo ke dai ungoyi yawo nan wa da jiki nan wa da ji ba ta kiti ba ya yi na ko inda waye ji wuti ga luwa ya da jiya doja alayhi ba sallam ga la kubro jila la to ta fi ya zuga ji ba ta kiti ba ya yi mu wa zada fi riwayatin hatta yasurqa al-khatib qablahu inda waza ne ga ga wani wa ni wani walu ga wa ya ayan au ya zan lawal khatib ko to da ne ga wani walu ko wani jinyo ko da wawo wale zan wadda abita fi zalika annahu mata ulima an al-khatib al-awwal qad rabiyat bi al-mar'a wa rakanat ilayya da dawo gan zama fa na digo waji zagin nan yin zagin na alama lawu gan wayu mai yabu mai da jibi wa rakana ilayya hun tuba jin magan wayu ma fala yajuzu lahu an zaka an yaktuba ala kitbati wa halu tunawa da jikit batati kitbubana wa illa fala ba sa bi kitbati ko yabo hadisin fatima tu bin kaisu ga kaku nan ga da bunyi nan annabi sa sallam ji gun layi to ju da miya ibnu ummi maktuma ko kaku no ji idda zana wa ce ya annabi ga muawiya ibn abi sufyan ga wannan yi. abu jahali magawar wawi annabi ga amma abu jahali fala ya dawa sawu an atikihi abu jahali wani ci suku daga ya ɓaci ba ma'ana wa yayin zaki kashi wa amma muawiya amma muawiya fasulu kunna ma la jewa an tihi usama gaje wa usama al-imam tirmidhi mu ga rahimahullah ga qala malik ibn anas inna ma mana'ani qira'at an yaktuba rajul ala kitabati fi idha khataba rajul mar'a farad yadi fa laysa li ahad an yaktuba ala kitabati mane en gona waji kitaba ta ke kitabona e da daga ga waji ga ja ne ki ga kin da me da dibuyi ungo ya zamet no da kitaba ta ke kitabona za uchona الإمام قال شافي ما هذا ما حديثنا الإمام الشافعي قال لا يكتب الرجل على كتبته فيه هذا عندنا إذا خطب رجل المرأة فالرضية ركنت إليه فليس لها حاجة يكتب على كتبته ne ga mai yawan ce ga gano ko izaje ga gawa in zage ani zage ma lawo gawa wu kuma da ji duri kun goyi ne zanin da dikit ba ta ce su na fa amma qabla an ya'lama rida aw rukuna ilai amma ta yi wo ga ko zage ne da ji ku jana fala ba sa ya ku bale shi da wani wawuna wani wani hujjatu fi zalika hadisi ne fatima kaisi فنقل معنى هذا الحديث معنى حديثنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ابن فول فاطمة بن خيسو يعني بلا بارك wọ́n ẹ̀dá sí bí àbújá nìyà ní kó wọ́n ẹ̀dá sí bí mọ̀ àwúyà yánà nù. ìdẹ́gbẹ́gbà ó bàbá dẹ́gẹ́ wà wù mọ́ falau akbaratu lam shir'a da ya bigai da zakarat a ila an gayu labari an gode a daga to ga ku sama ya ga ku ba ga bu kafin na su a gwa daga ga ala mun salam da wata ibi in so ba yin shi bayan zaji kawo a ga abin da shi zan doro ba shi gobe na kashe kafin iya shafi na alibu wani ga su zagu ba ga alibu shi kawai hannu ba ja le yin zagi yin zagi ma le ba je amma ba na wani ya da na wa ba na zuma ala mu yin zagi a da na a ji ba ji ji da na ni bwa e bo na fasad place e bo ala e bo to su ajnabi ga ya bi ni musulunci e ba yi na ci ga zagi ta ne ya no le ni ni wa ya ji zagi to wa za ka miliyoyin mai wawai wọ́n jẹ́ àgbà fún. nọmba tù wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ mọ tí wọ́n bẹ́ẹ̀ kàn sán ní ilé jíǹsì àti kàn sán wọ yẹ́wò mẹ́ta ní jíǹsì ní à ń gẹ́gẹ́ bí wí. fún. nọmba a nke na jirgin zagi nan nke ile zabaji na waga zabaji na gaki next suku inzage wato mace ya zaba yau in ga gaji in ga za ka nan gaskiya waje sati ne wa ga wawa ne ji da wato ga biyan manci dalili ya zaba ji ga da biyan manci ya ji zagi wo yunki ya yunki ke sai sai na umar daga ga sai na ni dalili ya in zagi ugan baji wa ga za ka zame wawe ko ji ga na ko hadisi yayin zagi na dai ba ni ba sallan ku ci ga wa habtuka nafsi na ko la ka ke fa ila fa ku kila ni wale khususiyan ya ni bi ala ina ina gila min to ya ni amma da yin khususiya ne ga ni imam al-bukhari ki ba to ba to yin zagi je aru ji ta shi ya rajulun salu ku yo ye baba yin zagi to ne ma ga ga kina baba ẹ̀ nza ń na tó nà àdìjí nà bàbá ẹ̀ wọn àláwù wọn àyè bàbá ẹ̀ tó zàtàn náà bàbá wájú mi nga di àwọn ẹ̀wọ̀n náà ẹ̀bọ́ kápù náà hapà jí ìgbà zọ̀nà umar ukonzontiyan sayidina usman sayidina umar ukonzontiyan awa tiyan adiyawa ejumbu a sun Kilo? Não, hmm, September não, lá em Rosso. Eu ganhei de um show. Eu ganhei de um show, hmm. show. Não há tapinha. Cada um lá de information, lá pede um show, show. Kò sọ pé di kọ́lù ọdún tó bá nínú ọ̀rọ̀ ọdún pé áùsà ti kà fún ìyẹn. Ọmọ ọdún. Yes, lọ́wọ́ lóyún. Mo tún kí ìyàwó ọ̀dà wọ́ọ̀ lóyún. in ga wato wani ko wato energy society wani dokure kila iyaye jila wanzu te na goyi zuwa ne ejin zagi shishi kujiya guniya ni kujiya gutanu ya zuwa da baji ko jira na ku nukere amma zai zaba ginan nan eyi dai yi labara ma labarin na tofesin ba zo ne gamewa za ka zan ko ji ganewa a mai ne ganye yi su noma ne wale fasadi yana mu ne dai yoga e jiye ci this is good ground yayin ya dace yàrá jí bìtìkẹ́ ìbàjẹ́ ìbìtìkẹ́ jire kí tẹ̀bíyà rà ki sunaya wo ki matsayi ilimi wo ki kanzan wo ki kanzan ki tabiya tabiya wo wuje kashi wuja family kici budo no yan naji bano ya ce man ti ya je to ilimi ga daga to jin gaje daga wa guna yace yace laptop yace fe wuto je ba nya nya nya nya nya nya ni eh ajiyo eh aje amma ba ni zane jani ejin zagin na wa ga gaba ginu ga lafiya ne amma ko jani ko ba ginu no tsara ne to ti da ton baga zanin baga ki a daga ejin zagin na galla u ba gin na gumbiyo amla jin ya luwa wa na kilo ti lawu gan wai wawo ẹ̀rọ láti gáàlì wa bá jínlẹ̀ mọ́ ń gàtọ̀ ti bá bẹ jí ń zà jí wà ní mọ́zà owó ní sí ara yọ wọ́n ti confusion yìí náà gáàlì ọdún mi tó yẹn ní ẹjì gáàlì àmọ́ owó kí a bí kí dẹ́gbọ̀n ló fi pé ìwo ẹgbẹ̀dẹ́nẹ́ ẹgbẹ̀dẹ́nẹ́ ẹgbẹ̀dẹ́nẹ́ sai da ji shiri da lokaci ga zai sha Allah ya gula da yawo ke wajen wajen shi da lamarin wa ba ja da ba ne ya ni kiblo ne zagi ma ba ne ya ni kiblo ne ba jin da ci kube wato jin zagi da ci so umma ke to ni a jin kirka kin wajen da yi da ci kube wato jin zagi da ci so mai da ni a jin kirka eh da ne zagi bunga ga wajen ni ba da mu a dugun wajen da ni a jin kirka sai lajin da yiwu ci gizo kaku na baji wọn wani baji na jini a je kirkiya a jike ya firkete fe foshi gwasa wani abin ya baji daga wani wajen ya yi zagin na magan alalin ya kele a ta zaki kirki bai zai gama wajen yi zagin na nan ya yi zagin na da wace ya mutasi bai ci gizo so lamari so complicated so kodin wiba iyo

yebe ne ga da jiya wo ife de de e da ni za ja wo cha tu ba bo no we sa tu we ya ri nan go le za ne ku a wo lo bi ani uku uku a no ra ga no wa e ga da lo ya a gan a ju da da lo ya wo u ma te ju wu za lokacin ka ju na lo ma ga ga so wa le gan e pichiwo so eh, allahu alam so kodi wi bana de kanyana ka gaje wa ka gaje wa fọlụ yawa da ko mu ndo konta ba shi kenan ba amma ba na problem da na wa ga ya ga wa ya ko mu a ndo to konta ti biyu ka ku no ga shiri diga ni ma ka ga na lu yawa ne mu ja ka ku no ga de ga wa na ko ji na na ndo ya za ka zai wani ko za ka zai wa kafin wa magana kan gagawa na ga ga kan zane ga kin kiya da ne wa ga wula ji shirya alamu ya ya sai ne su ko ne tiya that is it kin nan lamari shi so complicated system na ma ba ko da ji ko da ga gobe ta jazakallahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la